shin ko ka kula da ƙanƙanana wato kiyashi-kiyashin rubutu da suke nan da she a takardar shaidan sayayya wato receipt ko ka san da ake yi idan har baka sani ba zan koya maka yadda ake a kunshin na'ura nan da ake kiranta coral Draw saboda haka a kasance tare da mu Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci barka da zuwa malamin gida.com makarantar matasan arewa da ke koyar da matasa yadda za su yi amfani da kunshin na'ura cikin sauki kuma a harshen Hausa. Saboda haka mu na yau zan koya maka yadda za ka yi wannan abin da ake kira turance watermark wato yana ɗaya daga cikin darussan da ƙwararru ba sa koya ma masu koyo don kuwa akwai na taɓa koyar da wannan wani sai yake cewa ya shekara biyu wajen ogarsa kuma ba a nuna mar ba saboda haka wannan makarantar yanci ne domin ya da ɗalibai su san abin da ya kamata su sani saboda haka bari mu duba fuskar na'ura ka ga abin ke nufi kamar da kake iya ganin wannan receipt din bari dan da da wannan shafin zuwa nan to idan na matso kusa zaka tarar da wayannan rubutu da kake gani a dashe wanda na tabbata ka san da su bugu da kare so nake ka san da cewa wannan abin da nake koyar maka saboda ilmantarwa ne ba wai ina koya maka saboda ka je kai wannan abin da zai cutar da al'umma ba ba shine manufan wannan makarantan ba wannan shine disclaimer na wato sharadi kan wani ce <laughs> na ce ikilima saboda haka bari mu ci gaba to don mu fahimci yadda aka yi wannan abin bari mu je mu sabuwar shafi kamar muke gani zamu iya zuwa alaman ƙari ko kuma mu je mu mu ce new ma zai fitar mana da wata sabuwar shafin saboda haka barin dan gyara wannan sai in zo ni nan wajen sashin rubutu sai na rubuta hezako digital world limited To kamar muke gani a wannan rubutun a gaskiya sun yi gaɗe gade duk da dai kana ganin shi kamar sun yi daidai amma idan za a yi abin rubutun receipt za a yi su kankana ne sai ka je ka nan sai ka zaɓi kamar mace ma bakwai ma. To in ka je bakwai za ka gan shi karami haka kamar ma ba sa nan. To amma idan muka matso kusa za mu tar da shi a yanda yake. Saboda haka idan muka zo nan sai mu zo sashin rubutu sai mu zaɓi wato harufan nan ta A. To idan muka zo sai mu ce control da harufa nan ta a wato mun zaɓi duka kenan sai mu ce control da harufa ta ca wato domin mu ɗebi rubutun nan mu sa a lamirin na'urar to abin da za mu yi shine sai mu zo mu nan ƙarshe sai mu ce space domin mu bada wato rata idan muka zo wannan doguwar madannin da ke tarin madannai na keyboard eh, na na'ura wato keyboard kenan to sai mu ce control da harufan nan ta V wanda da ni da kai mun sani babu shi cikin harshen Hausa ban mu da harufan nan ta V shi yasa muke amfani da shi wajen wato kalmomin musanya sai ka je mutum ya ce very good maimakon very good saboda haka sai mu ce a control da V domin ya yaba abin da ita na dora alamirinta sai mu sake space control V to yanzu bari mu dan koma baya domin muna ganin abin da muke tunda dai na matso ne don mu ga rubutun to sai mu sake zuwa space sai mu ce control v space control v wato uh, rata mu yaba to kamar da muke gani yanzu ai ya wuce gona da iri amma abun shine mu tabbata cewa uh, ya ma dan wuce wato girman shafin ko kuma ce girman receipt din to abin da za mu yi a nan shine yanzu tun da dai akwai sarkin tsalle kuso yana nan sai mu ce control a wato gabaki ɗaya rubutun da muka yi ɗin ma shi ma ya sake wato zaben su duka kenan sai mu sake cewa control c domin mu ajiye wannan doguwar rubutun alamirin na'urar tamu to sai mu zo nan sai mu ce enter wato mun gangaro da ita ƙasa ita wato kusan kenan bari matso kusa domin mu gani abin da nake kana gani to sai mu yaba sai mu ce control da v ka gani to ita sarkin tsallen wato kuso ɗin tana can tana bambami sai mu danna enter za ta gangaro ta gaba kenan a sai mu ce control v enter control v enter control v to kaga dai mun samu wajen layi biyar kenan to don wai mu sauwaƙe ma kanmu aiki yadda su suke nan yanzu haka za mu iya sake wato zaben dukansu kenan sai mu ce control a to kaga ya da ruwan bula wato a zaɓe suke kenan to sai mu ce control da harufan nan ta ca kuma sai mu sake zaɓen kaga mun za sake zaɓen duka saboda ba sai muna yin ɗaya hakan nan ba to sai mu zo sai mu danna enter in muka ce control v to kun ga ya yaba duka kenan enter control v enter control v to su ma karan kansu yadda suke nan a dunkule ma za mu iya sake haɗe su wato ma'ana mu sake zaben su sai mu ce control a kaga ta dawo ruwan bula sai mu ce control cha sai mu sake zuwa wato nan ƙarshen sai mu ce enter sai mu ce control v sai mu ce enter mu ce control v sai mu sake enter sai mu ce control v to amma akwai wani abun da ke faruwa wato yanzu ɗawainiya ya fara ma ita na'urar yawa don kuwa tana bin kowane layi ta ta yayyabawa wanda idan ka zo canza ko launi ko wani abu ga baki ɗaya za ka ga tana wata lissafi lissafi hakan nan yanzu bari ɗan gangaro ƙasa nan bari mu cika ta abin da muke ko sai mu ce control sai mu ce kuma control v to kaga wato mun sake zuba a nan to amma bari ka ga wani abu yanzu na ɗaga ne to kaga kaga za ka da cewa akwai wani abin da yake wasu lissafe lissafe da yake zuwa daga sama har ƙasa kamar uh, mu ce labule idan yanzu na zo na ce to bari in koma wato kifiyar ɗauka to kaga yana bi yana bi layi kan layi layi kan layi to wani sa'in ma sai ka ga ya ɗaure maka ma na'uran amma kada kai hanzari sai ka bar na'uran ta gama lissafi lissafin to kaga yanzu muka zo muka ce zamu canza launi za ta mana wannan halin idan muka ce zamu dan matsar da ita za ta mana wannan halin shin ta ya zamu magance ta to domin mu magance wannan matsalar sai mu a tattare gabaki ɗaya sai mu maida dukkan rubutun su dawo kof wanda dai suka bi da mu daga aji ɗaya har zuwa biyu mu yi magana akan kofs wanda yana da kyau ka fara daga aji ɗaya har aji ta saba'in da biyar to za ka san katakaf kusan asiran coral draw wanda za ka iya abin da kake so ka yi da shi to yanzu yanda yake haka muna jira ne ya ɗan gama wannan abin don ba ma son da wani ya yawa da zai shaƙe ma a mana na'urar tamu saboda haka idan muka yi za mu danna harufan nan ne ta control da kuma q to sai mu ce control a wato na zaɓa duk da dai ita na'urar tana kan wannan bin layi layi layi ɗin sai mu ce control da q to idan ka ce control da q wato ka mai da dukkan rubutun cuffs idan muka lura da shike muna shafin rubutu ne mun ga akwai arial to amma yanzu kaga yanzu da ta ɗin nan to ta dawo cuffs kenan shi yasa ko mun taɓa bara ka ga alaman arial a nan ba to yanzu a haka yadda muka haka baran iya canza wani abu ba sai dai in mai da hannun agogo baya wato control za to ina fatan dai kana a wannan ai ce idan baka gane ba za ka iya koma baya ka sake kallonta saboda haka a yanzu idan muka kama kaga muka matso da ita ba wani doguwar ɗawainiya saboda yanzu haka su ba rubutu ba ne to a nan za mu iya zuwa sai mu canza launin a yawanci za ka tar da ruwan bula ne ko da suke ruwan bulan ba shi ne ba idan aka je idan kala ɗaya za a yi kowace kala kasa ita kala ɗaya za ta fito maka da bulu idan ka zaɓi wato sayan kenan to za mu so mu dasar da wannan rubutun saboda ba ma son shi wannan rubutun ya zo ya hana mu karanta asalin abin da ake nufi don shi wannan rubutun ana kiransu watermark wato yana nan a dashe dai ka tabbata cewa kamar wata wato security ne na musamman sai ka ce to sashen eh, sashin kwalban dashe wato transparency to sai mu zo idan har kana aiki da coral Draw X7 za ka tar da shi a nan wato shine na bai daya wato ana kiran shi uniform kenan sai idan ka danna to kaga ya dan dashe sai dai za ka iya tuka wato yanayin dashewan ko ya yawa ko karya yawa abinda za ka yi shine sai ka zo ka wajen sashen setin nan inda za ga wannan yar kofin gilashin sai ka zo ka sai ka ƙara misali yanzu ka ga haka ya dan dashe idan na zo ne misali na kara tasa'in da wani abu yana nan kaman yana nan kaman baya nan to wannan ma a kula don idan kai shi ya yi fentin sosai to ba wuya idan aka je aka buga in ba a digital aka yi ba to sai ka ga kaman ma ba a yi komen ba to sai ka ɗan daidaita dai misali mu ce mu bar shi a a saba'in da tara ne wannan ba garanti ba ne saboda yanayi yanayi ne a kamar da muka sani saboda haka sai mu koma nan wato tsufa wato kife ɗauka to idan muka zo mu za mu tada ciwon ga rubutun namu sai dai ya wuce gona da iri to abin da za mu yi cikin sauri ba tare ɓata lokaci ba za mu zo mu tsukar da wannan rubutun a cikin tsufa mai dungu hudu ko kuma daidai girman ita receipt dinmu sai mu zaɓi wannan aikin gabaki ɗaya sai mu ce power clip kada ka manta idan har kana amfani da coral draw wanda ba x7 ba ne za ka tarar da power clip ɗin nan a effect ne kamar nan inda kake gani to amma mu sai mu zo mu nan sai mu ce power clip sai mu tsukar a nan to kaga abin da ya faru a nan shine ba mu nuna ma ita ah, Coral Draw tsiffin da za mu sa yadda ya kamata ba shi yasa za ta fitar mana da wannan tambayin cewa fa inda ka zaɓa ɗin nan fa ba zai yiwu ba kana so ka nana ta sai na ce eh to in na zo ni zan zaɓi a dungun da kyau in tabbata cewa na zaɓi wannan tsiffa mai dungu hudu idan na danna to ka ganzu na yi daidai wato sun tsuke daga waje sun shiga wato ciki to hakan ne kawai zan iya wato cire shinge a sai in samu a sauran rubuce-rubucen receipt din kamar yadda muke iya gani a nan to a idan har kana so ka yi receipt din idan har kana bin mu a darasi bayan darasi zaka gane kusan duk abin da aka yi amma idan kana so za ka iya zuwa wato shagonmu idan ka zo malamin gida.com ka zo shagonmu za ka tarar da akwai wayanda mun gama designing din kawai cikin sauki maka wanda akwai wannan 500 ce a wannan kuma 250 to za ka iya zuwa kawai idan ka biya a paystack shikenan za ka samu soft copy din sai ka sauke sai ka canza sunayen kamfani da sauransu shi kenan bugu da ƙari kuma akwai katunan aure da muka sa a waɗanda gashi kamar wannan katin aure mun sa kyauta ne za ka iya sauƙiya wato in ka je add to cart don ma ka san yadda muke sayar da soft copies a nan za ka iya zuwa akwai video da muka yi wato zan iya aje ma link din don ta nuna maka yadda ake sayayya to amma ma yanzu dai ba wani doguwar abu bane zan nuna maka yadda za ka yi kamar yadda kake ganin wannan katin auren za ka iya zuwa nan kawai sai ka ce add to cart wato za ka ɗauki wannan abun ka saka a kwandon ne kenan to za ta kawo ka wannan shafi kamar wannan sai ka ce a nan view cart wato wannan ya zo saboda ko akwai wani abu da za ka sake kara ne a kwandon cefe nan to amma mun zaɓi abu ɗaya kenan a nan to sai mu ce proceed check out za mu je sashin biya kada mu manta ai an ce zero naira so ba naira ɗaya da za a caje ka sai ka ce check out. to idan ka zo nan sashin check out zai tambaye ka da sunanka na farko da suwaye za ka iya sa sunanka in ka ga dama za ka rubuta abin da ka ga dama To amma abin da muke so a nan shi ne uh, ka saka wato email address ɗinka. Uh, saboda idan ka bude account da yanzu kamar nan idan kana so ka bude account mun yi shagon yanda ko baka da account da mu ka iya zuwa ka sayayyanka ka tafi amma kana so ka buɗe account zaka iya zuwa nan inda aka ce create account sai ka buɗe account saboda duk abin da kai downloading uh, ka saya suna nan duk lokacin da ka zo za ka iya saya in abin wanda tana bata da ranar da take kariya don akwai abin da idan muka sayar maka za mu baka kwana biyar ka sauke su idan baka sauke ba to yana nufin za ka sake sayan wata kenan saboda haka a nan ne kawai sai ka zo ka ce to place order tunda dama ba kuɗin da za a caje ka sai ka ce place order to idan ka yi wannan za ta kawo maka wani shafi inda a nan ne za ka sauke kamar da muke iya gani gashi nan ai yaushe ne expire ɗinta babu saboda haka wannan koyaushe ka zo da mutum da kyauta ce sai ka zo katin aure idan muka danna to za mu ga cewa ta fara sauƙiya idan har kana amfani da chrome ne za ka ganta a nan idan kuma irin su a opera ne da su firefox za ka iya tare da abin alaman sauƙewan yana ta sama nan kenan to saboda haka ya kammala sai mu yi tagwayen caka to a uh, ita winra za ta bude mana abin da yasa wannan take nunowa shine wato a musaya kenan amma ba za mu sayi winra din ba sai mu ce to shikenan to anan sai mu zo mu yi tagwayen jaka double click to idan har akwai coral draw a nan da nan za ta ɗebo ta ba coral draw aikin domin ta bude kamar da muke iya gani a nan ta nuna mana cewa e to ga receipt din nan sai dai akwai wa'yansu alƙalamin na'ura da fa an yi amfani da su kuma bakka da shi a na'uran saboda haka ya za a yi bari mu ɗauko wani mu saka a nan eh, ya zama permanent ko kuma ya zama wato temporary wato bire jima ba to idan ka zo sai ka ce ok to amma idan har kana so wato ka yi amfani da alƙalamin na'urorin muke da su kamar mun faɗa a darasa wato ina ga darasi na biyu ko na farko to man yanda za ka iya samun wanda muke da su dubu uku ɗari biyar da 'yan kai to kamar da kake gani to ga kati kawai a nan za ka iya canza sunan iyalai a sunan amarya da ango a ina za a yi sai ka yi printin wato kai tsaye to ina fatan ka ji daɗin wannan darasin kuma a gaskiyan gaskiya ina son ɗau wannan zarafin domin in gode wanda suke bamu gudummawa. gudunmawa a shafin nan ta microsoft word microsoft word mun sa daga farko har ƙarshe ba biyan naira ko ɗaya sai dai a darasi na ƙarshe mun dasa wato bayani cewa idan har kana so ka tallafa wannan makarantar to muka aje account number na ita kamfanin to kuma gaskiya muna ganin uh, mutane suna suna uh, mana goyon baya don yanzu a haka muna da ɗalibai waɗanda suka yi rajista da mu 325 akwai su a Niger akwai su a Jigawa akwai su a Kano akwai su a Katsina kai har muna da ɗalibai a Ghana saboda haka ina matukar godiya da goyon baya da kuke bamu a kuma na gode saboda zarafin da ka bani domin kika bani ko kuma kuka bani domin koyar da kai wannan darasin saboda haka sai mun haɗu a darasi na biyar wato na asiran da ƙwararru ba za su gaya maka ba amma so nake kasan da cewa fa asiran suna nan da yawa za mu yi biyar ɗin ne kawai sai mu dakata sai mu shiga sashin web design abinda mu da dama suke jira kenan kuma insha Allah za mu fitar da shi nan ba tare da ɗewa ba saboda haka a madadin kowa da kowa da ke malamin gida.com nake cewa na gode sai mun sake haɗuwa a wani darasin